انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون كدي zancen من duk lokacin da زواج الله دمون zuwa domin manzon Allah ya yi hukunci a tsakaninsu sai su ce, Mun ji maganarsa, kuma mun bi umarninsa, masu waɗannan siffofin su ne masu labauta duniya da lahira.